yau kwa kana ina ilu ɗan iska ka zo ka kai ka zauna cikin gida ka ki kawo kuɗin haya ba kuɗin haya ba kuɗin wani wannan wallahi yau sai ka kwashe kayan billa au abin haka ne wallahi yau sai ka bai gidan nan kwana uku ana ƙara mun kuɗin haya ko mutum kai ka cinye sati ɗaya wallahi sai to ka fito da kayayyakinka in ce lafiya ina ah. ka buɗe miki ragar zaki za ka yi miki wannan ne haka ina wannan yake ina wa na ce ma ilu ina ilu yake bacci ike

koma kai koma koma ok koma normal lafiya lawan a kudin hayar ka zo karba ba a ha ba na zo mu dan gaisa ni yaron nan kana jin daɗin ka <laughs> kana jin daɗin ka to ba damuwa shigan da leman nan har in shigo ka ban a baki to ba damuwa <laughs> wallahi to yanzu ya ake ciki ne um a nan gida ga gurin kuwa a nan ɗakin nake wallahi sarki to saboda ke da gaskiya na so in babu kudin hayan nan dole ya tashi ban mun gidan nan ai ba za a yi haka ba ni ba ni zan yi sama ke duniya duniya mai daɗi to ah! ni yar agadas eh! Allah yanzu ya muke ciki oh na gidan takardun za a kawo ku gobe kina nan gobe karfe tara na dare akwai magana da nake so ne da kai Allah yanzu ba lokaci saboda amu da shigo sai gobe karfe tara to zan ware ofis a gidan nan yawwa kamar daga nan sai yanka a zuba min bbc a samun kankare a samun eh. ac wallahi zan sha daɗi kin sani ne Allah minti guda mana kai dai ka bari gobe za ni magana ai gobe yake ga uwa tsayi ne sai ga wallahi daren uwa ƙara linkai ai goben kamar yanzu ce karka damu kai kai kai kai kai kai kai fitsari kake ji? A'a. Ina ne na fitsari? Kar ka yi a tsaye. To, yanzu abin da nake so in ya samu kuɗin ya bayar a hankali. Saboda kin ga an sa lockdown. Ba fita ake yi ba. Ba samun kuɗi ake ba yanzu. Ki zaman ku Ina zuwa gani nan. Ah, Gobe karfe tara. Eh. Sai ka zo. Ba ku da wata matsala ba za a ba kofar da za a iya canja muku Eh, wannan windon ma ina buƙatar a canja min kofarsa saboda iska ba ta shiga inda nake so idan ba su kawo ta ba. Sai a ƙara wata kofa a nan. Yawwa. Gulaf ɗin nan yayi datti. Za a canja miki gulaf ɗin. <laughs> Ni ma ko za ka ga yadda ake canja gulaf wallahi zan canja maka gulaf. Allah wallahi. Alhamdulillah. Kai dai yanzu je ka. To. Gani nan. Filasta ciki ba ta zuba? gobe duk in ka zo za mu karasa magana duba dai bara mu gani ko filasta tana zuba filasta tana zuba kwanan kwanan ya dau zafi kwanan kwanan ya dau zafi ya kake haka eh je ka gobe za mu magana mana ba shi da fanka mai kyau a ciki zan sa mai fanka ai an kawo ta mu je ciki in sa mai fanka ka bari dai za mu yi magana gobe Allah ya kai mu za mu yi magana لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله